hello salamu alaikum ina wuni Assalamu alaikum wa salamu lafiya kano ya aiki. Lafiya lau suna na Aliyu Mustapha Sakwata daga Washington nake kiran ka a VOA. Thank you very much. To ni kuma ni soja ne amma gaskiya baran iya kiran suna na ba saboda ne sharin aikin mu na sojan Najeriya. Wale da gaske to eh, ga ma abin da kake son mu sani. To tsakani da Allah abin da nake son faɗa ma ina so a faɗa wa duniya ne sojan Najeriya sun ɗauke mu sun zo sun tara mu a kwandaga suna kai mu suna sa ana kashe mu ɗaya bayan ɗaya don ba dalilin da zai sa kwanan ne zai samu laftalan kwanan namu daga da zai ɗaiɗe mu zuwa ba mai ce mu shiga bai faɗa mana ga inda za mu je ba sai da muka hankara muka samu kanmu ga mu ga sambisa sai da ya tura mu gaba ya raba mana kalan kaki biyu mu ya tura mu gaba da kalan mu na dai kamu ya shi kuma sai zai sojojinsa masu green uniform sai da ya bari mun isa har bakin daga shi da tankokin yakin gaba ɗaya sai ce mutanen su koma Mm. ya mutanen mutanensa gaba ɗaya suka koma da baya suka bar mu mu kaɗai kawai sojojin kwandiga muka je muka shiga tsakiyar mutanen nan sai da suka koma ya ja tankocin yakin gaba ɗaya su shilka su apc su wannan mai dogon duk suka koma tifafas ɗin sai ya rage saura yara kan kawai ana ta kashe mu kamar ruwa to saboda me shi shekara biyar yana nan baya da zuciyar ya je ya gama wannan abun ana nan ana cin zali ya'yan eh, innocent so mu kuma mun zo da zuciya ɗaya mun zo mu gama wannan aikin ya ce ai mutum da muke zuwa kullum muna advance muna yi da su ba ta ba samun kasuwanci a tsakanin mu ba ya zo ya ɗebe mu ya shigo da mu ta can ya za ma a ce kam ɗin boko haram bai fi kilomita tsakanin barak ɗin ba ma ba da inda suke sanan kuma su ba su taɓa yin komai a kai ba. Yanzu mm. kilomita biyu ba tsakanin da in camp main camp ɗin ya zo tura mu sai da muka je gaba abun mamaki ma baka sani ba to da muka je ma wanda muke faɗa da su sai muka samu ma a cikin su ma akwai sojojin haya wanda sojojin Najeriya ne wanda su suka koyar da mu a a kwantagora an ji an yi haya su an kawo su suna wannan aiki suna cikin su akwai wanda dai bara iya kira sunan sa ba amma akwai sojoji wanda mun san su instructors namu ne su suka koyar da mu counter terrorist kuma muka gan a ciki suna haɗin mu su ne snipers wanda al'uku su suna cikin ɗin yaran mu. su wayannan sojojin da aka ɗauko eh, wanda suka yi aiki da ku a kwanta gorawa suke yaƙa ku suke yaƙa ko yan boko haram suke yaƙa. abun mamaki su da su raka mu kawai suka yi wanda suka zo daga bama 202 da suka raka mu mu da muka gama shiga sai su suka koma da baya da su da tankunan yakin duka sai suka koma wai mu kullum muna fada ba ta taba samun casualty ba sai yanzu sun kai mu kenan mu samu casualty tun yaushe eh, kuka eh, kuka eh, lura da mu da AK47 mun je muna faɗa da mutum mai AA bmg LMG ya za ne AK ya faɗa da mai LMG dan Allah dan Annabi za zaka yarda wato gaske bai je din MG ba ma balle wato magana da ake na cewa sun fi kuma kaman kirki gaskiya ce kenan tsakani da Allah ba dari a Najeriya tana da makaman amma a bamu aiki an yaudare mu tun daga kwanta gora aka kawo mana LMG aka bamu muka yi testing muka yi training da shi amma da muka zo nan har yau banda ƙarya ba abin da Najeriya Army ba ta take kai mana ƙarya kawai an ce za a bamu LNG za a yi mai za a yi kawai sai zo move move move mu an kawo mana wani commander wani shi Rambo ya zo ya tura mu shi kansa ya dawo za ta yi na kwanciya na sa masa ruwa ya gagara ya gagara ma ya ci abinci ma don me ya san kanshi an kai shi a kashe shi ne